Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan namu leƙa iran da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda kuma da shi za mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya wanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu na lokaci da yadda allah kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata biyu ga watan maris na shekara ta 2021 da daidai da 18 sha takwas ga watan rajab na shekara ta dubu da biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru sittin da biyar da suka gabata rana irin ta yau wato biyu ga watan maris na shekara ta alif ɗaya tara da hamsin da shida kasar morocco ta samu yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai musulunci ya shiga kasar morocco a lokacin da mayaka musulmi suka kwace iko da ita a ƙarshen ƙarni na bakwai miladiya bayan haka turawa sun fara ƙoƙarin mamayar ƙasar ta Maroko ne tun ƙarni na goma sha biyar miladiya amma sun kasa samun damar kafa ikon su a cikin ƙasar sai a shekara ta alif ɗaya tara da goma sha biyu. tun a wancan lokacin ne dai mutanen ƙasar ta Maroko ƙarƙashin jagorancin abdulkarim raifi suka fara gwagwarmayar korar turawa daga ƙasar tasu wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta alif ɗaya tara da da ashirin shida a lokacin da turawa suka murkushe wannan bore sai dai wannan gwagwarmaya ta ci gaba har zuwa lokacin da kasar ta samu 'yancin kanta a rana irin ta yau a shekara ta 1956 kasar morocco tana da fadin kasa kilomita murabba'i 550 kuma tana bakin tekun mediterranean da kuma atlantika da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato 2 ga watan maris shekara ta 2004 wasu mafame masu karfin gaske suka tashi a hubbaran imam hussein alaihi salam da yake karbala na kasar iraki da kuma kazimiya a birnin bagdaza a fadar mulkin kasar hakan kuma ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a wuraren biyu waɗannan hare-hare dai sun auku ne a ranar ashura kuma ita ce shekara ta farko wadda mutanen kasar suka samu damar zuwa waɗannan wurare domin gudanar da ziyara da kuma makoki fiye da shekaru talatin da gwamnatin ba'as ta saddam hussein ta tana mulki a kasar. a lokacin tashin waɗannan bamabamai dai amurka da burtaniya ne suke iko da ƙasar akan haka ne ma al'ummomin iraki suka ɗora alhakin hakan akan waɗannan ƙasashe biyu bayan faruwar wannan lamari dai an yi ƙoƙarin ingiza mabiya mazhabar shi'a a ƙasar iraki waɗanda su ne mafi yawa a al'ummar ƙasar kuma su ne waɗanda aka kaiwa hare-haren amma manyan malaman mazhabar shi'a a ƙasar ta iraki sun kiraye dukkanin mabiyansu da kada su ɗauki fansa akan kowa musamman ma akan 'yan uwansu musulmi mabiya sauran mazhabobi na musulunci a ƙasar da wannan matakin ne dukkanin shirin da aka yi na jefa al'ummar kasar iraki a cikin yakin basasa na addini a tsakaninsu ya rushe bayan shekaru goma da faruwar hakan ne kuma kungiyar da'ish da ke samun dauki da taimako daga wasu gwamnatocin kasashen larabawa ta mame wasu yankuna na kasar irakin tare da hiwa dubban mabiya mazhabar shi'a din kisan kiyashi amma a wannan karan manyan malaman mazhabar shi'a a kasar iraki sun bayar da fatawar daura damarar yaƙi da 'yan ta'addan na da'ish ne kawai ba tare da taɓa wasu marasa rinjaye a ƙasar ba da haka kuma dakarun iraki da sauran dakarun sa kai na ƙabilun larabawan ƙasar irakin wato hashidu sha'abi suka murkushe yunkurin na 'yan da'ish tare da to dukkanin yankunan da ƙungiyar ta mamaye a ƙasar iraki masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai da na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa fitar da kudirin suka a kan kasar iran din a zaman hukumar makamashin nukiliya ta duniya zai kara dagun lamura tsakanin hukumar da kasar iran a najeriya kuwa an sako dalibai 279 waɗanda aka yi garkuwa da su a jihar zamfara muhammad ali alhusi ya bayyana cewa abinda al'ummar yamin suke bukata da farko dai shine dakatar da kisan kiyashi a kansu to yanzu ga cikakkun labaran da ke da ke mataimakin minista harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa yunkurin da kasashen turai suke yi na ganin an fitar da kuduri na sukar kasar iran a zaman alkalin hukumar makamashin nukiliya ta duniya yin hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba a wata zantawa da ta gudana a daren jiya tsakanin mataimakin minista harkokin wajen kasar ta iran said abbas arakci da kuma babban wakilin ma'aikatar kula da harkokin tarayyar turai a kasar austria peter lafsoki. harakci ya bukaci kasashen turai da su sake nazari akan matakan da suke dauka dangane da kasar ta iran akan batun shirin ta na nukiliya ya ce daukar matakin yin suka ga kasar ta iran a zaman babban taro na hukumar makamashin nukiliya ta duniya babu abin da hakan zai haifar illa kara sanya tazara da kuma ƙara nisanta hukumar da iran da kuma a cewarsa hakan ba maslaha ce ga hukumar ba da masu kansu kasashen turan ya ci gaba da cewa iran tana nan kan bakanta kuma abin da ta faɗa shine za ta aiwatar domin kuwa bai saba doka ba idan aka janye dukkanin takunkuman da aka ɗora mata to ta kuma za ta ci gaba da yin aiki da bangaren yarjejeniyar nukiliya da ta jingine shi ma nasa bangaren babban wakilin ma'aikatar kula da harkokin tarayyar turai a kasar austria peter labusoki ya shaidawa arakshi cewa kasarsa tana goyon bayan ganin an yi amfani da hanyoyi na diplomasiya wajen warware wannan matsala tare da jaddada cewa ƙasarsa tana da tsohuwar alaƙa da ƙasar iran kuma babu abin da zai tasiri a kan wannan alaƙa gwamnatin jihar zamfara a tarayyar najeriya ta sanar da sako ɗaliban makarantar sakandare na jingebe waɗanda 'yan bindiga suka sace kuma suke garkuwa da su gwamnan jihar ta zamfara bello matawalla ne ya tabbatar dawowar ɗaliban makarantar ta jan geɓe waɗanda 'yan bindigan suka sace a makon da ya gabata wata zantawa da ya yi a safiyar yau talata da wasu kafofin yada labarai na najeriya gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya bayyana cewa ɗalibai 279 ne aka sace sabanin rahotannin da suka ta yawo akan cewa ɗalibai 317 ne aka sace a makarantar ta jan gebe gwamnan ya ce sun dawo da dukkanin ɗaliban daga hannun 'yan bindiga kuma wasu daga su suna asibiti ana duba lafiyar su, sannan kuma ana ba su abinci wanda zai taimaka musu wajen murmurewa sannan kuma za a bar su domin su huta kafin a mika su ga 'ya'yansu dangane da batun cewa ko gwamnatin jihar zamfara ta biya wasu kuɗaɗe na fansa kafin karɓar yaran matawalla ya bayyana cewa ba su biya ko sisin kwabo ba sun kuma bi hanyoyi ne da suka dace domin kubutar da yaran ba tare da wani abu ya same su ba kuma an yi nasarar yin hakan to jama'a masu kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban majalisar koli ta siyasa a ƙasar yaman muhammad ali alhusi ya bayyana cewa babban abin da al'ummar kasar yaman din suke bukata da farko shine dakatar da kisan kiyashi da saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa suke yi a kansu a zantawarsa da manema labarai a birnin sana'a fadar mulkin kasar yaman shugaban majalisar koli ta siyasa a kasar yaman din muhammad ali alhusi ya jaddada cewa gudanar da taron kasa da kasa na tattara taimakon kuɗaɗe ga al'ummar yaman ba shine abin da mutanen yaman suka fi bukata ba a halin yanzu abin da suke bukata a cewarsa shine dakatar da 'yan mamaya daga yi musu kisan kiyashi alhusi ya ce wasu daga cikin kasashen duniya suna kokarin bayyana kansu a matsayin kasashe waɗanda babu ruwansu kuma su masu taimako ne ga al'ummar yaman amma kuma a lokaci guda su ne suke sayar da makaman da ake kashe al'ummar yaman da su ya da cewa dole ne a dakatar da makiya al'ummar yaman daga kisan kyashi da suke masu tare da kawo ƙarshen killacewar da suke yi wa ƙasar ta yaman sannan a yi maganar taimaka ma mutane da abubuwan da suke bukata na rayuwa waɗanda aka haramta masu a karan farko wata kafar yada labaran amurka ta fitar da hoton bidiyo da aka ɗauka na harin da iran ta kai akan sansanin sojan amurka a ƙasar iraki domin ɗaukar fansa akan kisan kasim suleimani tashar cbs news ta ƙasar amurka ta fitar da hoton bidiyo wanda wani jirgi maras matuki ya ɗauka daga sama a lokacin da makamai masu lizami na kasar iran suka sauka a kan babban sansanin sojan amurka iraki na ainul asad tare da nuna irin barnar da harin yayi wa sansanin baya ga haka kuma tashar ta zanta da wasu daga cikin manyan jami'an sojan amurka waɗanda suka kasance a wurin lokacin da lamarin ya faru inda suke bayyana shi da cewa lamari ne mai matuƙar firgitarwa da kuma tashin hankali wani babban jami'in sojan amurka mai mukamin manja janar wanda ya kasance a sansanin ya bayyana cewa yana wajen sansanin lokacin da aka kai harin amma yana kallon abin da ya faru daga nesa sannan kuma ya bayyana cewa bai taba ganin hari irin wannan ba ya ce kafin lokacin da sun yi gaggawar kwashe muhimman abubuwa waɗanda suka hada da jiragen yaƙi guda talatin da kuma wasu makamai gami da sojoji fiye da dubu ɗaya wanda a cewarsa da sun yi ci ba su ɗauki mataki na taka tsantsan ba to da iran ɗin ta kashe ɗaruruwan sojojin amurka a wurin tare da ragargaza jiragen yaƙi masu yawa ya ce fiye da sojin amurka ɗari ne suka jikkata sakamakon kai harin tare da ragargaza wasu makaman yaƙi da ke wurin amma a cewarsa babu wanda ya rasa ransa to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. jama'a masu wurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai ka muku bayanai game da tarihi mai murare masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wurare su tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayanai ne game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh ko kuma da ke tsibirin kesh wannan makaranta tana daga cikin ababen tarihi da ake girmawa a nan kasar iran ko kuma in ce a tsibirin na kesh kuma a duk shekara masu zuwa ziyara da yawa ne suke zuwa domin kashe kwarkwatar ido matafiya da ke sha'awar zuwa yawon buɗe ido za su iya ziyartar wannan wuri mai cike da tarihi wato makarantar kamaliya mai tarihi tsibirin kesh yana da makarantu da wuraren koyar da ilimi masu yawa da suke da tsawon tarihi wanda kila wadda ta daɗewa a cikinsu ita ce makarantar kamaliya wadda take cike da daɗan tarihi makarantar addini ta ali kamal keshim wanda ya fi shahara da suna kamali a takaice makarantar kamaliya mai tarihi da ke birnin kesh a gabar tekun farisa tana da abubuwa masu jan hankali sosai musamman ga masu sha'awan zuwa yawon bude ido wanda daɗewarsa ya kai kimanin shekaru ɗari uku ɗaliban ilimin addini suke zuwa daga nesa da kusa suna zuwa wannan wuri domin neman ilimi makaranta mai tarihi ta kamaliya an gina ta ne a wata babbar haraba da aka kewaye harabar da bishiyoyin dabino wanda yake nuna irin tsarin gine-gine na mai kyau na da na musulunci ɗakin karatu da makarantar kamaliya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali na gargajiya da na addini a tsibirin kuma ya zama wuri ne na kai kawo na masu bincike da kuma fatattun mutane da malaman addini da manyan ƙasa ko shakka babu a cikin ɗakin karatu na wannan makaranta akwai tsoffin littattafai masu kima adadin yawan littattafan da ke makarantar kamaliya sun kai mujalladi sama da dubu ashirin da aka buga kuma da rubutun Faransanci da na Larabci. Littattafan da aka rubuta sun kai mujalladai dubu biyu wanda mafi yawanci Malam Bani Kamal wanda yake malami ne a zamaninsa kuma ya yi shuhura sosai ya rubuta waɗannan littattafai. Mafi yawancin littattafan da aka rubuta da hannu a wannan makarantar a rubuta su ne a ɓangaren tafsiri da hadisi da sarfa na hau. da tarihi da ilimin balaga fikihu da kuma ilimin tauhidi daga cikin malaman da suka koyar a makarantar tun a da zuwa yanzu sun da Sheikh Muhammad Kamal wanda ya kafa makarantar da Sheikh Yahaya yaron Sheikh Muhammad Kamal da Sheikh Muhammad Zakariya da dai sauransu. Kyauta ɗalibai su karatu a wannan makaranta kuma suna zama dare da rana a ɗakunan da ke cikin makarantar. ɗaliban da ke da shekaru sha shida zuwa sama suna yin rubuce-rubuce masu kima da kansu ita dai wannan tsohuwar makaranta ta kamaliya da ke tsibirin kesh a ƙauyen bandahaja ali da ke yammacin tsibirin makarantar kamaliya tana kan hanyar ƙauyen ramkan mai nisan kilomita bakwai ne da bakin teku da kudancin tsibirin da kudancin tsibirin kuma nisan kilomita uku ne daga dutsen da ke mamataka da shi kuma tazarar kilomita ɗaya ne da ke tsakaninsu. To yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin makaranta mai lambu guda hudu. a zamanin daular safawiya yana ɗaya daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi da ya ɗabi'ar karantarwa a tarihin iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambuna guda hudu da ke birnin isfahan wuri ne da aka gina shi bisa umarnin sarki sultan hussein na ƙarshe a cikin jerin sarakunan daular safawiya domin koyar da ilimi da tarbiyya da tarbiyyantar da ɗaliban addini kuma zuwa yanzu wannan ban tsarin ginin na ƙasar iran yana tsaye akan kafafunsa iran ƙasa ce wadda a lokaci guda wata matattara ce ta fasaha a gefen koyon ilimi kuma suna ɗaukar waɗannan a matsayin abubuwa guda biyu da suke taimaka ma juna kuma ya bar rubuce-rubuce na tarihi tun a zamanin da a dukkan garuruwan iran ɗaya da cikin birnin da ya shahara da ke da guraben tarihi masu kyau shine lardin isfahan yanzu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin dalilan da suka sanya aka sanya ma wannan wuri suna da makarantar lambuna guda hudu kowane gini yana dalilai da suka sanya ake sanya masa suna a zamanin da ana sanya sunayen magina a jikin gini ko cibiyar da suka yi ko kuma sunan wani wuri muhimmi da ke kusa da shi don haka makarantar lambu hudu gini ne da aka yi shi don neman ilimi don haka dole ne a kira shi da makaranta amma da yake a ƙarshen ɓangaren gabas na titin lambuna hudu da ke isfahan a nan makarantar take wannan ya sa kiranta da suna makarantar lambuna hudu kuma da wannan suna ya yi fice a duniya wato makarantar Chaharborg idan ka shiga harabar wannan wajen zaka sha kallo sosai kuma zaka ce lalle wannan suna ya dace da wurin da aka sanya masa za ga lambunan nan masu kyau suna daura da wannan wajen. bayan haka akwai wasu dalilai daban-daban da ya sa aka sanya masa wannan sunan da aka danganta shi da wannan makaranta kamar yadda muka ambata a sama an gina ta ne bisa umarnin sarki sultan hussein safawi kuma saboda wannan ne ya sa aka sanya sunan wannan makaranta da sunan makarantar sultan ko kuma husainiyar sultan a da. Tuma saurare saboda karancin lokaci zan ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo domin ci wasu haran shirye-shiryen da muke watsawa akan adireshin mu na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. to yanzu kuma ga shirin mani karshe shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu warare assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake saduwa a cikin shirin na kide-kiden Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe kide waki daban-daban da aka gudana a nan kasar Iran da mawaka shaharu suka gabatar. Domin kayatarwa da kuma nishadantarwa da fatan masu yasan da mu kuma za su ji daɗin shirin. A yau mun gaito muku mawaƙin nan ne mai suna Farzad Farh ne a cikin waƙar da ya gabatar mana. برای من برای تو اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود اهل عاشقی نبود تا آمدی شدی تمام من جایم نبودنم یک کنج نوازشه سر قلب من دوچارش نبود اهل عاشقی نبود تا آمدی شدی تمام من جای نبودنم بودنم یه کنج قلب توست حس خوب چشم تو عشق پاک تمام من باور an gaishe ka Farzad Fark a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu ware sun gamsu kuma sun jaɗin wannan waka. Sai a wani jikon za ku ji mu ɗauke su waƙoƙin daban-daban da fatan za a kance tare da mu a shafin na yanar gizo wato wwwtv 1ng خوش از بار پا بردار to don ma kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai Allah kai can an jima da yamma za a je mu ɗauke na shirin a zangon shirin mu na dare amma kafin lokacin don kowa da kowa mu muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya